danna subscribe sannan ku danna domin ci gaba da kallon na shahararru na kwakwalwar mu baya aiki muna ta kuka muna damuwa mun kasa ci mun kasa bacci yanzu ma almost 2 am na kasa bacci na kasa tunani mai kyau kwakwalwata ta kasa bani daidai ina tunanin wani hali mama take ciki so wannan abin ya sa ni sai nake tunanin iyayen da aka sace 'ya'yansu a makaranta irin wata da watanni ba su ga 'ya'yan nan ba su san halin da 'ya'yan nan suke ciki ba wani ma 'ya'yansa guda biyu wani 'ya'ya uku irin na ba an ce abu in bai same ka ba ba za ka iya sanin halin da mutane suke shiga ba so ina son yi amfani da daman nan roki gwamnati da su taimaka wa iyayen nan su taimaka musu da musu da 'ya'yansu because it's so heartbreaking like it's so heartbreaking because na ga situation din da muka shiga na ga situation din da families ina suka shiga akan yarinya yan karama yan shekara uku da muke ta neman ta ba mu ganta ba so ina tunanin halin da wasu iyayen suke ciki da suke tunanin a halin da 'ya'yansu mu da ma muna tunanin ko kwata ta yi tana hannun mutumin arziki ko wata mata ta ɗauke mana ita za ta dawo mana da ita maybe zuwa gobe so ina tunanin wanda 'ya'yansu suke hannun bandit kuma the back of the amai sun san cewa ba lalle ne yayan nan dai a safe ba kuma sun san suna ana tunanin ana rafin su ana bata musu rayuwa in aka sace su mu ma da kanmu da ba wai ma muna da 100% assurance ba ne ba duk tunanin da yake hawan kanmu yake samu gaba gidan ɗaya mun kasa cin mun kasa sha ina son amfani da wannan dama in roki gwamnati da su taimaka su dawo da iyayen da 'ya'yansu it's so terrifying it's so terrifying like a lot of iyaye yanzu na gane halin da muke ciki ya Allah Allah gwamnati wallahi in abu bai same ka ba ba za ka taɓa sanin cewa ka yadda uwa take ci ko yadda iyaye ko yan uwa suke ji ba yanzu na gane ina aka ce wai uwa ta faɗi ta mutu ko a ce uba ya faɗi ya mutu is not easy da Allah gwamnati ina roƙon ku ku dawo da iyayen na 'ya'yansu it's so scary it's so scary tiki wani irin hali ɗanka yake ciki waye sace shi me yake ciki ya ci ya sha an yanka shi ne da rashi a babu rashi nobody knows dan allah gwamnati na roƙe ku ku dawo da iyaye da 'ya'yansu it's not easy wallahi ko makiyina ba zan iya roƙon mai abinda nake filin a cikin zuciyata ba wato i look at my brother i look at him with pity i look at his wife halin da suke ciki sun kasance sun kasa sha yadda yake nishi yadda yake nishi yana nishi yana cewa da zai fita ta ce ya siya mata mangoro shi kuma ya fita yana ta neman mangoro da kafin ya dawo gida shi yasa ma yayin lantin dawowa gida halin da suke ciki yadda na kalle su rayuwarsu abin yana damuna sosai gwamnati na roƙe ku da girman allah wallahi is not easy da zai roƙi Allah ya jarabce ku da irin wannan abun ba amma da Allah akwai halin da za ku ku dawo da iyayen da da ƴaƴansu na roƙe ku da girma Allah Allah ku dawo musu da su da Allah da annabi ku dawo musu da ƴaƴansu ku taimaka wa iyayen nan ku taimaka musu ku ceci su don Allah never lost a child before and I don't know how it feels, but I pity a lot of parents and I always look at them with pity, okay, thinking about, okay, how are they feeling and praying for them. But um, um, what happened is um, my brother uh, lost one of his child